إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وتعلم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد شرف الله هذه الأمة المحمدية وفضلها على سائر الأمم كما وكيفا فهي أقل الأمم عملا وأمرا وأكثرها ثوابا وأجرا أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة الأصل على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من يعمل لي من صلاة الأصل إلى أن تغيب الشمس على كراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذاك فضلي أوتيه من أشاء أيها الأفاضل من فضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية العشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام التي كانت في أحد الأشهر الحرم في شهر الحج الأكبر خرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ومن فضائل هذه الأيام إقسام الله تعالى بها في كتابه فقال عز من قائل سبحانه والفجر وليال عشر وقد جزم شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عليه من ربه رحمات القول بأنها هي العشر الأول من ذي الحجة وأسند الكلام إلى ابن عباس وابن الزبير وإكرمة ومجاهد وقتادة من التابعين وقال تعالى وأسلم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامع يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهذه الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة التي نحن بصدد الحديث عن فضائلها أيها الأفاضل يستحق زيادة أعمال البر والطاعات في هذه الأيام لما فيها من فضل وذكر ونيل أجر وذلك مثل الصيام والصدقات وذكر الله تعالى وقيام الليل وزيارة الإخوان في الله وغيرها من أنواع الكربات لكن يتأكد صيام تاسعها يقول النبي عليه السلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول الشاعر ليالي العشر أوقات الإزارة فبادر رغبة تلحق ثوابه ألا لا وقف للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإنابة أيها الأفاضل سن لكم من أراد أن يضحي ألا يمصن من أظهاره ولا أشعاره شيئا إذا دخلت هذه الأيام المباركة حتى يضحي لما في حديث مسلم من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رؤي هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من أظافره ولا أشعاره شيئا ومما يتعلق بهذه الأيام من أعمال البر عيد الأضحى الذي تقام فيه صلاة العيد ثم تطبخ فيه الأضاحي فاليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى فيستحق فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى الانصراف من صلاة العيد فالسنة ألا تأكل شيئا حتى تقام الصلاة لما في حديث الترمذي ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل لذلك اليوم لآثار سبقت عن الصحابة وتابعيهم ثم يخرج المسلم ماشيا إن قدر على ذلك وإلا فليخرج راكبا وليخرج مكبرا مهللا وحامدا قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة الأفاضل إذا وصلتم المصلى فاجلسوا بلا تحية مسجد وانتظروا خروج الإمام وليخرج الإمام بلا منبر ولا تقطعوا التهليل والتكبير والتحميد إلا لعارضه وصلوا العيد وراء الإمام ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وبخمس تكبيرات في الركعة الثانية وبعد الصلاة جلسوا للاستماع إلى خطبة الإمام وليقصد الإمام خطبة واحدة ثم ليذهب إلى النساء ليئذهن هذه سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد الصلاة تسبب الأضاحي كسنة مؤكدة فلا تذبح قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وليذبح أخرى مكانها واعلموا أيها الكرام أن أربعا من الزواد لا تجزئ في الأضاحي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهذه الأغوض فيه الأرجاء البين ضلؤها والأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأدفاء التي لا تنقي يقول الألامة ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكبير الاستذكار أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها فإذا كانت العلة في ذلك قائمة على ترى أن الأوراء إذا لم تجد في الضحايا فالأمياء أحرى ألا تجوزا وإذا لم تجد الأرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجودا وكذلك ما كان مثل ذلك كله وتجود قسمة الأضاحي إلى ثلاثة أقسام قسم يؤكل في البيت بين الأهل والأولاد وقسم ثاني يصرف صدقة للمحتاجين والفقراء وقسم ثالث يكون هدية وعطية للأحباب وغيرهم ويجوز أيضا اتخاذ لحوم الأضاحي إلى أيام تقل أو تكثر أيها الأفاضل تستحق التهنئة يوم العيد وفي القول الذي يهنأ به فسحة وسعة كما أفاد ذلك الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله لكن صح الأثر عن الصحابة أنهم يهنئون بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم ويجوز اللعب المباح يوم العيد وخصوصا للصغار كضرب الدفوز واللعب بالألائي لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم دعهن حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة وقال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لكن الحذر الحذر من حمل السلاح يوم العيد فهو محرم في شرعنا المحق في شرعنا المطهر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج بن يوسف الصخر وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا أيها الأغارب إن عدتم من العيد فخالقوا الطريق تلك سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والذكر الحكيم إن ربي مولاي ومولاكم فادعوه واستغفروه يغفر لكم الحمد لله بالمن والعطاء والصلاة والسلام على رسوله صاحب الولاء وعلى آله وأصحابه أولي البر والإحسان وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إنه سيجتمع لكم عيدان في يوم واحد إن شاء الله تعالى لأن هذا العيد يكون في الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى وهذا أيضا من فضل الله تعالى على هذه الأمة أمة المطر أمة الخير فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن لعلمائنا في هذه القضية ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه فقال بعد ذكره القولين الأولين والثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المعفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع في لونه عيدان صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح أيها الأفاضل توسلوا لأعمالكم الخيرية التي تقدمونها في هذه الأيام إلى ربكم وادعوه دعوة الراجبين واستغيثوا به استغاثة الملهوتين ليكشف ما بكم من الفتن والمصائب والكوارث والبلايا والكروب ولا تنسوا وطنكم وخصوصا هذا الإقليم الشمالي وسائر أوطان الإسلام فالتوسل بالأعمال الصالحة ثابت بالسنة تذكروا حديث الصلاة الذين أووا إلى غار فسدتهم صخرة وتقاعسوا عن الخروج حتى توسل كل واحد منهم بعمل صالح قدمه بخالص النية وفضائل قوية اللهم تقبل عباداتنا في هذه الأيام وسائر أيام حياتنا حتى نلقاك don kuwa kudubar mu ta wannan satin tana bayani ne akan kwanaki goma masu albarka da muka shiga cikinsu yau rana ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan al'ummar ya ɗaukaka ta akan dukkan sauran al'ummai ta fi al'ummatai yawa sannan ta fi al'ummatai yawan alkhairi da samun lada a wurin Allah duk da cewa rayuwar ta ta fi karanci amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa ayyukan da sun fi alkhairi sun fulata al al-bukhari ya fitar da hadisi riwayar sayyidina abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. misalin ku ku mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam in an haɗa ku da ahlul kitabi guda biyu yahudu da nasara kafin ku kamar misalin wani mutum ne ya ɗauki ɗan kwadugo Ɗan kwadugon farko ya ce ma ɗan kwaligon farko wane ne zai mun aiki daga fitowa alfijir wato safiya zuwa rabin yini zan ba shi kiraki ɗaya kiraki lada mai yawa ko kuma sakamako mai yawa kamar yadda aka fassara shi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misalin a ce dutsen uhudu sai yahudawa suka zaɓi wannan lokacin suka yi aiki aka ba su kiraki aka sake cewa waje ni yi aiki daga rabin yini zuwa la'asar shi ma yana da kirabi daya nasara suka zaɓi wannan lokacin suka yi aiki aka sake cewa wane ne zai yi aiki daga la'asar zuwa rana ta faɗi za a ba shi kirabi biyu manzo Allah sun ya ce ku ne waɗannan ku kuka fi karancin aiki amma ku kuka fi yawan lada al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara sai suka fusata suka ce me yasa ya Allah muka ji yawan aiki amma kuma na dan mu ta zama yar kaɗan Allah madaukakin sarki ce na tawaye muku haƙƙin ku da wani abu suka ce a'a yace to wannan falala ta ce nake ba wanda nake so a cikin bayina So haka Allah ya zabe mu al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan falala daga cikin falalar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan kwanakin guda goma na farkon Zulhijja kwanakin da suke cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu watanni masu alfarma su ne zulka'ada zulhijja almuharram sannan rajab ba yaƙi a cikin sannan kuma kwanakin da suke cikin watan hajji mai girma al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi riwaya ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wasu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da waɗannan kwanakin yana nufin waɗannan kwanakin guda goma da muke cikin su sabai suka ce ya ma'aikin Allah ko da jihadi ne fi sabilillah ya ce kwarai da gaske ko da jihadi ne bai kai wannan lada ba sai dai jihadin da mai yin sa ya fita da dukiyarsa da ransa amma bai dawo ba ba a dawo da dukiyarsa ba sannan kuma ya tafi da ransa lafiya to wannan shi kadai ne aikin sa da ladansa suka fi lada fiye da aikin da mutum zai yi a cikin waɗannan kwanakin guda goma masu albarka daga cikin falalan waɗannan kwanakin masu albarka Allah ya rantsuwa da su a cikin littafinsa idan Allah ya rantse da abu yana nuna muhimmancin wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina rantsuwa da lokacin sallar asubahi sannan ina rantsuwa da wasu darare guda goma babban malamin tafsiri al-Imam Ibn Jarir tabari ya tabbatar da magana akan cewa waɗannan darare goma su ne kwanaki guda goma farko na Zulhijja ya danganta wannan maganar zuwa ga sahabbai irin su Ibn Abbas da Sayyiduna Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma sannan ya ƙara bayani ya danganta magana zuwa ga Ikrama tabi'i da Mujahid tabi'i da Qatada tabi'i kuma dukkanin su almajiran Ibn Abbas kuma masana tafsirin Al-Qur'ani mai girma Allah ya ce ya Ibrahim kai izini ka sanar da mutane da cewa zo aikin hajji in suka yi Allah zai sa su amsa wannan kiran naka za su zo maka a kafa za su zo maka kuma akan abaibadan hawa za su zo maka daga wurare masu nisa domin su shaida abubuwa masu amfani su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wasu kwanaki sanannu akan abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima malaman tafsiri suka ce kwanakin nan sanannu su ne waɗannan kwanakin guda goma kwanakin farko na zulhijja waɗanda muke magana akan falalar su yan uwa masu daraja shari'ar musulunci ta sunanta mana ta so a gare mu mu ƙara ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanakin domin abin da ake samu a ciki na falala da lada da Allah ya tanadi ga masu aiki a ciki kamar kamar yawan sadaka kamar ambatan Allah kamar iyamun laili kamar ziyarta yan uwa dan Allah da sauran ayyukan alkhairi na ku kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sai dai azumi na karfafa a cikin waɗannan kwanakin ranar tara ga wata ranar da yan uwanmu al'adai da suke ƙasa mai daraja suke yin suke suke mu kuma da Allah bai azurta mu da tafiya aikin hajji ba sai ni azumin wannan rana annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yace azumin rana arafat ina fata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan azumin da mutum zai yi a kankare masa zunubanta na shekarar bara da kuma shekarar fadi wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi riwayar sayyiduna al-Imam Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu mawaki yana cewa kwanaki goma na farkon zulhijja kwanaki ne na amsa addu'a saboda haka ya kai dan uwa kai gaggawa wajen neman ladan waɗannan kwanakin wallahi babu wasu kwanaki waɗanda ayyuka ga masu aiki a ciki suka fi yawan lada fiye da waɗannan kwanakin saboda haka ka zage dantse sannan ka nemi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan kwanaki masu albarka an sunnan mana da mutumin da yi nufin zai yi layya yana tunani ko ragon shi yana nan ko baya nan amma yana tunanin zai yi layya idan aka ce an ga watan zulhijja to kada ya yi aski askin nan na kai ko askin gashin gaba ko askin hammata duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana saboda hadisin na ummu salama radiyallahu anha hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan aka ce an ga watan zulhijja ɗayan ku yana nufin yilayya ko kada ya sake ya ɗibi wani abu daga cikin gashin jikinsa ko kuma kumbarsa har sai idan an dawo ya yanka abin yankansa daga nan sai ya yanka kumbarsa wannan an kamanta mutumin da zai yi layya da mutumin da yake aikin hajji domin mai aikin hajji baya yin aski kuma baya yanke kumba har hakan idan ya aikata haka a can maka da gangan to wannan na jawo masa sai ya yanka abin yanka wato ya yi fidiya daga cikin abin da ke da alaka da waɗannan kwanakin guda goma akwai tsayi da sallar idi akwai yin layya ranar goma ga wata ita ce ranar da ake yanka kuma ake fita masallacin idi domin a yi sallah ta idi an sunnanta an so a gare mu idan muka tashi ranar sallah ranar goma ga wata rana ike yau insha Allah ta'ala to mutum ya kama bakinsa kada ya ci komai har sai idan ya dawo idi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi a hadisin al-Imam Tirmidhi da isnadi ingantacce an sunnanta mana ni wanka wanka irin wanda muke yi na tsarki kafin mu tafi idi irin wankan da mutum yake na janaba shine wankan da mutum zai yi domin fita idi babu laifi kuma ya amfani da sabulu bayan ya riga ya wancan wankan na sarki da ake bukatar yayi domin ata da suka tabbata daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu cewa suna yin wanka a ranar Idi idan za su tafi masallacin Idi sannan an so mutum ya tafi Idi a ƙasa in yana da iko masallaci ba yi da nisa in ko ba haka ba mutum ya hau abin hawarsa sannan mutum ya fita yana mai kabbar bari yana mai girmama Allah subhanahu wa ta'ala yana mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala an samo asali daga Ibn Umar yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd wannan shi ne aka samo daga ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu ba an samo kuma sigokin daga wasu sahabban mutum yana iya bincike duka wanda mutum ya yi ne yan uwa masu daraja idan mutum ya isa masallacin idi ba a sunnanta tahiyatul masjidi a masallacin idi ba zama mutum zai in ba a riga an tsaye da sallah ba sannan liman ya fita ba tare da mimbari ba wannan shine sunna ba a kafa mimbari a masallacin idi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ba a san mutum ya yanke wannan kabbar bari da yake yi da hamdala da yake yi sai dai idan wani abu ya bujigo masa ko wani ya tambaye shi ko atishawa ta kama shi ko ya hamma ko wani abu ne kama da haka sannan yan uwa an sunnanta sallar idi raka'a biyu kabbar barin farko kabbar bari guda bakwai duk da takbiratul ihrami a raka'a farko a raka'a ta biyu banda kabbarar da ake ta dagowa za a yi kabbar bari guda biyar haka ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama sallah an kullunta saurara ba. duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da zaɓi yace wanda ya ga dama ya zauna wanda kuma ya ga dama ya amma akwai malaman hadisi da suke fassara suna ganin kamar manzon Allah sama ga tsaye yake manzon Allah sama ne ya kudu ba ce, wanda ya ga dama ya tsaya ya saurara wanda ya ga dama kuma ya tafi kai ce ka tafi a baka ka ni dai ba zan tafi sannan liman zai yi kudu ba daya bayan ya gama wa maza hudu ba ɗaya zai tafi ya gugguta wajen mata ya yi musu wa'azi irin nasu wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar hadisin bilal da kuma hadisin da al bukhari da muslim suka fita bayan haka an sunnanta mana yin yanka yankan nan sunna ce mai ƙarfi a maganar da tafi inganci daga cikin maganganun malamai ba a yanka kafin a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kudubarsa da yayi a wani a wata sallar idi yace duk wanda ya wannan sallar tamu kuma yayi wannan yankan namu to hakika ya dace da ibada da ake yi a wannan rana wanda koye ganganci ya yanka kafin sallah to wannan yankan nasa bai yi ba ya yanka wani abin yankan a makwafin wancan da ya yanka domin wancan nama ne ko ya kaddamar da shi zuwa ga iyalansa sannan yan uwa ku sani dabbobi guda hudu ba sa halatta a yi lalle da su saboda suna da aibo ba Annan sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin hadisin albarra ibn azib al-imam malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta da isnadi ingantacce na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dabbar da ta kasance gugguwa wanda gugguntarta a bayyana take ta biyu dabbar da ta kasance mai ido daya wanda yi karar kowa zai gane ido ɗaya take da shi dabba da ta kasance mara lafiya wadda rashin lafiyarta a fili yake kowa zai iya ganewa sannan kanjaman miya raman miya wacce babu mai a cikinta wacce gayi nan kara ana gane raman miya ce waɗannan dabbobin guda hudu baya halatta a ilayya da su malamai sun yi ittifaqi akan wannan babban malamin hadisi babban malamin fiqh al-imam ibn abd al-bar ya faɗa a cikin babban littafin sa al-istinta yace waɗannan aiboban guda hudu da aka ambata mana su malamai sun yi ijma'i a kan yace ni ban san wani saɓani a tsakanin malamai a game da cewa baya halatta a layya da waɗannan dabbobin guda hudu ba masu waɗannan aibobin guda hudu ya ƙara da cewa sanannen abu ne cewa duk abin da ke da ma'anar waɗannan aibobin to ya shiga cikin wannan ba an keɓance waɗannan aibobin hudu ba ne a duk wani aibi da ya kama da wannan a dabba to dabban nan bai halatta a da ita ba yace ba ka ganin dabbar da ta kasance mai ido ɗaya an ce ba za a yi laye da ita ba to ashe makauniya ita ta tantanta ka a yi laye da ita mai ido ɗaya an ce kai a laye da ita ashe makauniya ita ce ta tantanta ka a yi laye da ita idan an ce hunguwa wacce take dangantawa bai halatta a layye da ita ba ashe wacce aka yanke ma kafa ɗaya ita tafi cancanta ka a layye da ita yace haka nan za ka yi ta kawo kiyasi kana kawo illoli da aibo ba na dabbobin da ba za a yi layya da su ya halatta mutum ya kasa naman da gida uku kamar yadda ya tabbata a sunna ka san farko ya fi shi da iyalansa kaso na biyu a raba wa mabukata talakawa mabukata kaso na uku mutum ya yi kyauta da shi akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka sadaka ana badawa ne mabukata kyauta kuma ana badawa don girmamawa ko don soyayya sannan ya halatta mutum ya aje namansa bayan an gama layi an soya masa ya dambun nama da shi ko ya ki da shi ko a soya ko a sa a cin kaki ne ya halasta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma daga baya ya zo ya halasta masahabban su cewa su aikata haka an so yan uwa a kai juna munna ranar a game da lafazin da za a faɗa na taya juna munna akwai yalwa shari'a ta yalwata ba ta takaita mana lafazin da za mu ambata ba iyaka dai an samu sahabbai suna faɗi da junansu suna so Allah ya karɓa gare mu kuma Allah ya karɓa muku da baki ɗaya. wato taqabbala Allahu minna wa minkum ya halatta a bai yara su yi wasa na halal wasan da bai zama na cutarwa ba na ɓanna a ranar idi kamar ya halatta a bar mata su gudu abin da ake cewa dundufa a cikin gida ya halatta a bar su ci wasa da yar bebi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na na'aiki ta ce ina wasa da yar bebi ta tare da kawaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana kwance yana kallon mu bai hana mu ba sayyiduna abubakar ya shigo ya ce a'a kayan shaidan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne ke tare su har yahudawa su san cewa a cikin addinin namu akwai sauki addinin mu ba bakon zafi bane sayyiduna umar ya shigo suka tattara ina ina da suka tsere shaidan baya haduwa da sayyiduna umar a wuri daya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka shedin mu al'umma ka shedin mu game da yawo da makami ranar idi ko nuna ma juna makamai rani idi abinda wasu daga cikin matasa suke aikatawa kuskure Allah shiryar su ya dawo da su kan hanya sayyiduna Umar radiyallahu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace wanda ya sa ni naji ciwo yau shi ne mutumin da ya sa aka yawo da takobi aka yawo da makamai ranar da bata halarta a yawo da makamai ba yana nufin al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi gwamna daga cikin gwamnonin da aka yi su a Madina wanda ya zo yi abubuwa na lalaci da banna Allah madaukakin sarki ya mishi abin da ya cancanta da shi al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa an hana sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam da su dau makami ranar Idi sai dai idan jin sun ji tsoron abokanan gaba za su iya afka musu dan uwa an sunnanta idan mutum zai dawo Idi ya saba hanya hanyar da mutum ya bi ba hanyar zai dawo ɗan uwa masu daraja wannan sallar ma kamar yadda ta faru shekaru biyu da suka wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita mana aikin alkhairi guda biyu ko ayyukan alkhairi guda biyu a lokacin da muke fata juma'a za ta haɗu da idi a ranar a rana kwara ɗaya juma'a mai zuwa ita za ta zama ranar idi kamar yadda aka tabbatar goma ga watan zulhijja insha Allah wannan ma na ce gare mu mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan idi da juma'a suka haɗu rana ɗaya malaman musulunci suna da maganganu guda uku shaikul islam ibn taymiyyah rahimahullah ya ambaci waɗannan maganganun guda uku sai na kwafo mana magana ta ƙarshe dai ita ce daidai kuma ita ce maganar da shi al'imam ibn taimiyya ya rinjaya ya ce magana ta uku wanda ya halarci idi to juma'a ta fada a kansa sai da ya wajaba a kan liman ya tsaye da juma'a bayan an dawo idi a zo masallacin juma'a domin wanda ya ga zai zo ya halarci juma'a ya zo da kuma wanda bai samu damar halarta idi ba shi ma ya zo a yi sallar juma'a da shi bayan an yi idi ai za ka so ka samu falala biyu wannan shine abin da aka samu in ji Sheikhul Islam Jamiya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa kamar sayyiduna Umar da sayyiduna Usman da sayyiduna Ibn Mas'ud da sayyiduna Ibn Abbas da sayyiduna Abdullah ibn Zubair da wasu su Allah ya kare yadda a gare su al-Imam Ibn Taymiyyah yace ba a samu wani sabani ba akan a tsakanin sahabbai cewa wannan ita ce fatawarsu sai ya ce amma maganganun malamai da suka gabata waɗanda ya ambata su a can littafin nasa ga wanda ya koma maganganun malamai da suka ambata guda biyu ya ce to watakila waɗannan malaman ba su ga wannan sunna ba ne yana ba su wuce domin ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya yi idi ranar juma'a sai sauki ya ce wanda ya ga zai zo masallacin juma'a ya zo wanda kuma ya ga ba zai zo ba to shi kenan ba komai Karshe sai ce amma mu za mu tsaye da juma'a manzon da sama ya tsaye da juma'a yake ba kamata wannan hadisin al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i da al-Imam Ibn Majah da wasu suka fitar da shi ɗan uwa masu daraja mu yi ƙoƙari mu tawassuli da ayyukan alkhairin da Allah ya azurta mu mu gabatar da su a cikin waɗannan kwanaki mu tawassuli da Allah subhanahu wa ta'ala mu bauta Allah subhanahu wa ta'ala mu nemi agajinsa ya kawo mana da wannan bala'o'i da musibu da fitinu da suke ta afkuwa a wannan ƙasa tamu kuma a wannan ɓangare namu na musulunci wato ɓangaren arewacin Najeriya. Kada mu manta da ƙasar mu, kada mu manta mu manta da ɓangaren mu, sannan kada mu manta da sauran ƙasashen musulmai waɗanda ake ta azabtar da su suna cikin bala'i. Tawassuli da ayyukan alkhairi tabbataccen abu ne a sunna. Kada ku manta da hadisin mutum uku waɗanda suka shiga cikin kogo dutse ya zo ya rufe su suka kasa fitowa ba su samu damar fitowa ba sai da kowannen su yayi tawassuli da wani aikin alkhairi da ya gabatar karshe Allah subhanahu ta'ala ya yaye musu wannan damuwar da suka shiga suka fito daga wannan koba so da mu ma mu amfani da wannan damar mu ci gajiyar waɗannan kwanakin guda goma da kuma kwanaki guda uku da suke biye musu wato ayyamu tashriq su ma kwanaki ne masu albarka mu yi ayyukan alkhairi a cikin su sannan kuma mu tsarkake niyyar mu mu roki Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da musibu da bala'o'i ta suke ta afkuwa a wannan bangare na wannan ƙasa ta mu Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da musibu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aminci ya saukar da tsaro ya saukar da natsuwa a cikin wannan bangare namu na ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya tona ma masu cutar da mu asiri Allah subhanahu wa ta'ala ba su gajiyar da kai ba ya Allah ba su fi ba ya Allah ka yi Allah madaukakin sarki ka saukar da nasuwa a wannan bangare namu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر اوقاتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أنزل في وطننا السكينة والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أزل عن وطننا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أنزل في فينا السكينة والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجد قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وعقدنا من بينهم سالمين اللهم انصر اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم انصر اخوتنا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخوتنا المسلمين في سوريا، وانصر اخوتنا المسلمين في مصر، وانصر اخوتنا المسلمين في السودان، وانصر إخوتنا المسلمين في مالي وانصر إخوتنا المسلمين في الصومال وانصر إخوتنا المسلمين في بورما وانصر إخوتنا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون